cuta ta ɗau cuta kashi na ashirin da ɗaya bismillahi rahmanir rahim to a shagari da ya dace, Khadija ta tashi da yanayin rashin lafiya baba ya tabbatar da yau za a wuce da ta nata ɗakin miji don ko ya tabbatar da yan uwan ango da motocin ɗaukar amarya tun jiya suna Kano yau kuma za su wuce da ita don har karfe goma duk wanda zai rakiyar Khadija ya shirya tsaf dan motocin har sun iso tare da masu amsar amarya an mustar ba ta mutunta kamar yadda su ma suka shigo da dattakon su Mata da guda biyar sai abokan ango da galla-gallan motoci har kusan ashirin. Alamar ya bama kowa mamaki da ya kama ganganu suka fara tashi a unguwa, kowa na faɗa albarkacin bakinsa. ya ɗauka amarya ke sanar da amarya ita a jirgi za ta wuce tare da mutum biyu, don haka motocin da suka ɗauki dangi da sun ɗauki hanyar Abuja. Bayan kammala shirya Khadija da ke ta faman kwasar kuka aka kai ta ga baba, sai da ya sanya mata albarka tare da nasiha mai ratsa jiki. Da addu'a kamar yadda ya ma uwanta jiya sannan ya ɗora da faɗin. na so a ce na baki damar zaɓar miji da kanki Khadija domin ki tabbatar da na huce na kuma yafe miki sai da tsarin ubangiji ya bambanta ne da na kowa amma insha Allah idan kika haƙuri a yanzu ma zaki farin ciki fiye da zaɓin da zaki iya yi ma kanki ma dan mutumin dan mutumin kirki ne da tabbas auren ki da shi wata hikima ce ta ubangiji na so na faɗa miki duka yadda al'amarin ya kasance haka sai dai ya rika alfarma na bar sa ya sanar miki da kansa don haka da Allah yana roƙon ki je ku yi haƙuri a gidan auren ki Khadija ki ma mijinki biyayya ki kyautata ma yan uwansa da kuma maƙotanki ki manta da abin da ya faru a baya sunansa kaddara ita kuma kaddara ai babu mai iya tsallake ta Allah ya miki albarka ke da sauran yan uwanki a tara ka amsa da ami? yayin da Khadija ta sake fushewa da kuka da faɗa baba insha Allah zan kasance mai biyayya a gare ku kuma dan Allah ku yafe mu kuma kun ji ko insha Allah zan tabbatar muku da ni din diya ce ta gari akan wannan auren mun yafe miki tuni Khadija fatan mu da ki ba ki ba mara kunya kawai shi ne, ki zauna lafiya ki kuma rungumi sabuwar rayuwa ki ta yanzu da hannu biyu da kuma haƙuri insha Allahu Baba. sauran yan wasu sun sake mata na siyasa na aka fito da ita zuwa mota da za su kai su airport din ita da wasu dangin ango guda biyu da aka bari sai nazle da gwaggo safina da za su mata rakiyar su har suka isa airport kuka sosai Khadija ke in nazle na ta sun dan yi zama saboda kai kawo da jiran lokaci da ya rage dan sai 12:30 jirgin su ya daga Khadija ta sake hawa jirgi a karo na biyu yayin da suka gwasa fina ya kasance musu na farko cikin mintuna kalilan suka iso abuja a nan ma sun tarar da motoci na jiran sare guda biyu ɗaya khadija da iyayenta suka shiga ɗayar kuma yan uwa ango biyu ne da ke tare da su khadija dai na kwanci jikin inna zilara suka iso inda ta ji suna faman santi ƙasa ƙasa daidai da tun da suka fito a airport ɗin bakin su bai huta ba sai faman ƙusƙus suke tun daga gate suka go safi suka sake tabbatar da yarsa Khadija ta sake shiga cikin zuri'a Fulani kamar dai mijinta da fik na farko Bambancin kawai shi da Pig sun jima a birni a yanzu ko fillancin ma babu mai iya babu mai ji a iyayensa. Su kuwa wannan suna ta yara su ne a baki tabbacin ba su bar gida ba kenan. Tarba aka yi musu ta girmamawa da kuma mutunta yayin da su ma suka nuna nasu da taku ta duk da an nuna musu sashen amarya ba su yadda sun nufi can ɗin da ita ba suka buƙaci a kai su sashen mahaifiyarsa tunda an ce suna tare ne a gida ɗaya. Aiko sun ji daɗin wannan karamci. An fara kai Khadija wajen surukarta, katafaren falo na gani na faɗa da ya ji kayan more rayuwa kamar ba a san ciwon kuɗi ba. kai tsaye suka gane wace ce mahaifiyar ango. dan daidai Khadija dan daidai Khadija da fuskar ta ke lullube da mayafin da aka rufa mata na kaiwa duke kamlalle da tijiyar matar da ke zaune cikin kujera tusi ta kamo hannunta ta zauna a kujerar kusa da ita tare kuma da rungume ta ta tsufa ka sai dai ba wani tsufa ba irin na ta kurkushi wannan ba Da akwai jin daɗi sosai tare da ita kasa daurewa Khadija ta zamo kasa kusa da kafafun da ta zauna hakan da ta yi sake burge yan uwan ango da mahaifiyarsa sosai sun yi zama na kusan mintuna ashirin an gaggaisa da kyawu kafin a yi musu rakiya inda aka ce sashen amarya ne a yi suka gosa filin ma sai suka gagara cewa komai ganin daular duniya Allah suka yi zaman gabatarwa yayin da Khadija ta kwanta don zazzabi ne sosai a jikinta zuwa yanzu ma har ɗan rawar sanyi take amma tana ta ƙoƙarin daurewa ta kuma ta kuma ki sanar ma kowa har sauran mutanen da suka taho a mota suka samu isowa a nan fa gida sake ɗauka harama ga tarin abinci iri iri an kawo musu al'amarin da sai san barka kam an dubi da ta fahimci Khadija babu lafiya da an zuba mata abinci ta ce ta ƙoshi tsoffin iyayen da suka mata can da faɗa wai tana abu ita ba budurwa ba ya kamata a ce ta haƙura haka ta kuma gode ma ubangiji da wannan ni'ima da ya mata ta su matan da suka yi da suka yi ya tilasta ta yi lauma ɗaya ta su matan da suka yi ya sanya ta ta yi loma ɗaya ta abincin sai kuma ga amai a sannan ne an tafi da da ta kama mata a ɗauki ta ji jikinta da zafi sosai shine ta sake sanar musu ba mata da lafiya duk kuma sai jikin su ya sanyi suka shiga mata sanda jera mata kalaman lallashi dole wanka ta samu ta da ruwa mai zafi ta canza kaya sai kuma aka shiga tunanin ina za a samu magani ga su ba ma gama wayar ango suka yi ba balle a nemo su a ce amarya babu lafiya da kunya kuma a je wajen mahaifiyarsa daga zuwa a ce mata amarya babu lafiya dole suka haƙura zuwa yamma da ake ta shirye shiryen fulani event ɗin da suka shirya za su yi a nan harabar gida don an gama tsara ko ina da adam fulani ba ana yadda da sallar magariba aka kawo kayan da amarya za ta saka ita ma sosai kayan suka yi ma Khadija kyawu tamkar ka sace ta gashi ita ma kuma Allah ya azarta ta da gashi dan har an anti Firdausu na tsokanar ta da ai da an san za su yi wannan wasan da amma ta kitsan fulani ita ma tunda dai ta alakanta da su ta fannin uwa dariya da ke ɗaukin ɗayan da ke ɗakin suka kowa na faɗa albarkacin bakin sa ita dai Khadija bata canka musu ba dan ta kanta take ga zabi ga fargabar tunanin kowane irin miji kuma za ta tara a yanzu shi shi ma irin da fik dai ko kuma ya fi da fik abubuwan mamaki dan ita kama yanzu ba ta jin baya bayan mahaifinta ba ta jin bayan mahaifinta al'amarin wani namiji na burge ta a wannan rayuwa kawai dai a yi sha'ani ne sai da aka yafa mata gyale aka rufa mata fuska sannan suka fito duk da ba ganin fuskar ta ake yi ba sai an ambatan masha Allah dangin ango ke ganin yadda kayan suka yi matukar zama a jikin amaryar tasu an zaune da ita ne kusa da surukarta da ke ta faman jin daɗin na sace ganin wannan rana da ranta ta riƙe ta cikin nata zafi ta ji sosai da ya saka ta ambatan ya salam dota ba ki da lafiya ne haka amma ba ku faɗa ba kasa cewa komai Khadija ta dan duk da bata ga fuskar matar ba har yanzu wani kalar kwaji da girmama ta take ji a cikin ranta jikinta kaɗan saka kadijan tare da kiran wata kyakkyawan matashiya mai tsananin kamanni da ita. Gaban su ta tsuguna tana murmushi da dafa kafar su su duka biyu sai kuma ta ɗaga gyalan za ta leƙa Khadija. Hararar ta mami ta buge mata hannu ta yar dariya da faɗi. Kai mami na ƙagara ne fa na ga amaryar Hamma. To ba za ki gani ba. Mami ta faɗa tana hararar ta hannu ta ɗaga alamar saranda tana murmushi. kenan na haƙura mami amma kamar jikinta da zafi. Eh shi dalilin da ya sa ma na kira ki a yanki ba su iso ba har yanzu ina ga ki magana da yafendo fendo yi komi a takaice dota ta koma ciki sannan ki nema min number doctor ok mami a tana miƙewa kamar jiran tashin ta take babu jima a gale gate mota ce ta shigo rashin wadataccen fili kasancewa sun mamaye ba gida isa suka yi fakin can nesa kowa ya san ango ne iso dan can kado suka bar sai yanzu yake isowa jirgin karfe bakwai suka biyu alhamdulillah kuma gashi har sun iso direba da ya je ɗaukar su ne ya fara fitowa sai awon da ke gefen sa shi ma ya fito shi ko yana baya bayan bayansa jingine da kujera idanunsa a limshi a kallo ɗaya zaka fahimci a gaje yake idan da direba ya buɗe masa motar ma ya bata kusan mintuna minti ɗaya kafin ya fi cikin rashin hayaniyar nan tasa ya ce ma direba thank you baba mun hana ka bar shi ko shi baba ya da faɗin a ba alhaji ai ma kai ne sannu da zuwa dai Allah kuma ya sanya alkhairi a cikin wannan aure yasa yayin da muka taru a nan baɗiwar haka muna nan muna shagalin suna kuma Awal ne ya amsa da Amina yana ƙunshe dariya shi kuwa ɗan murmusa kawai ba tare da ya ce komai ba sai da zuciyarsa ya amsa da amin sosai yake son yara shi. Kawai dai ana ganin kamar bai damu bane ba saboda bai cika yawan furtawa ba. Idanunsa ya kai inda ake taron hankalin wasu duk na gare su yayin da wasu kuma ke hidimarsu ba tare da sun farga da su ba. Tunanin ta yadda zai shige sashen sa ba tare da wani ya tsaida shi ba yake sai dai bai kai ga samun mafita ba yan uwansa suka fara zagaye sam ana masa sanda zuwa da kuma jera masa kirarin ango ango kashi a kamshi kamar yadda ya saba ne Marushi kawai yake musu a takaice. Ganin suna neman cika wajen ya zara jikinsa ya gudu ta baya zuwa sashensa. Da ke mana da amarya sai dai da yake akwai kofa ta gaba da baya ba sai dole ya fita cikin falon Khadija ba yasa za ka iya ɗauka ma daban-daban ne. Shigewarsa babu jimawa mamami ta sa aka mai da Khadija ciki don rawar sanyi take. An ci gaba da gudanar da shagali Nur kuma ta je ta sanar ma amarya ba ta da lafiya a kira da bidiyonsa kenan daga wanka sallamar ta yi sallama ta ya sa shi zara lafiya a fito a falon agogo dan kalla sai dubi kanwar tasa ɗaya tilo a duniya amma me yasa tun ɗazun ke baki kira shi ba yanzu ba kusan ten ake tafiya sannan kun zo da ita a wannan sanyin ita ba ta da lafiya kuma sannan kun zo da ita a wannan sanyin gashi kuma ita ba ta da lafiya sorry amma ebi eh, ai ba a san ba ta da lafiya bane ba fa sai yanzu ma mami ta gane kuma yanzu haka ma an da ta ciki na kuma kira doctor din bai dauka bane maybe baya kusa ne bai ce komai ba ce wa sarrafa hannunsa da ya dauka inda ya fito ya koma yana kaiwar kunnensa da yi manur alamar ta je kawai Nuna zaune a bakin gadon da Khadija ke kwance ƙudin da cikin bargo kiran yayanta ya shigo mata tana ɗauka umarnin kawo Khadija kawai ya ba ta sashen sa ya yanke kiran. Kwar ta sanin masa tafi cewa Hamanta ya ce ta raka Khadija likita ya zo. Babu wanda ya yi yunƙurin hana ta sai ma sake burge su da take idan nuna akwai surutu. Tunda Zahira take musu abin ta kamar wata karamar yarinya. Khadija shi ba ta so ɗan turjeyo. Wa inna zilai ta fara mata faɗa. Dole ta miƙe nur ta kama mata hannu suka fice tana tafiya cikin ƙarfin hali. Ta jikinta sai rawar sanyi take. a hankali ya ɗago idanunsa da ke kan tv na sauraron hira da dakto ke masa ya zuba ma kofar tare da amsa sallamar nudin akan lips Khadija da ke tafiya a hankali ya zuba ma idanu har suka iso gabansa sosai dai masa kyawu cikin kayan fulani da yamma akwai mayafi a cikin ta ne kai tsaye ta zauna da ita a kujera wansi ta da ke gefen sa na dama ita ko da dama da da rabin fuskar ta gyale ya rufe wata yadda ta kalli ko ina ba sai sa sanya kamshin turaren wuta da na freshener da na jikinsa har ma da na doctor ke rige rigen shigar mata hanci Nur na zaune da ita ta naɗa ƙafafunta zuwa saman kujera ta wani irin dunƙule waje ɗaya kamar 'yar mage. Wani irin fuskar na yanayin nata yake amma sai ke tamkar babu komai a tattare da shi. Ya ma ɗauke kansa ya maida ga talabijin. Doktor ne ta so inda take yana jera mata sanyi Har da kawai ta gyaɗa masu tana rufe ƙafarta da kyawu da mayafin jikin nata. Tambaya doktor ya fara mata tana ba shi amsa. Yana yin ɗan rubutu har ya kammala. Duba sai kai ga amfani ɗan cikin girmamawa ya ce, Sa tana buƙatar abinci, haka mai ɗan ruwa-ruwa don akwai yunwa tare da ita. sai kuma ai damuwa nake gani da maleriya haka ta ci wani abin din sai sha magungunan nan kuma sai sha magungunan nan a kuma mata wannan allura insha Allah zuwa safiya za ta warke cike da gamsuwa a ne dubunin ki sama mata ti amsa masa da totem to amma tana da farko fita babu jima sai gata da kofin ti da ke ta yadda take yadda ta fita ta bar su haka ta da ta same su musamman ma Khadija da ke shure a cikin kujera sai din ta mika ma masam tana danne dariyarta ya dan zuba mata ido tamkar bai gane me take nufi ba a ɗan shagwabi ta ce amma zan je na kawo maka abinci ne kai ma fa in ji mami amsar kofin ye da ba ta amsa a takaice no ni amma oke ba zan ci komai ba amma amma me za ta faɗa fa bar dai na dai ko madara ne mai zafi a samu maka ko kai magana tana ficewa ba tare da jiran amsar shi ba kansa kawai ɗaga ya ɗan girgiza da shi kan bai san ran da nur za ta yi hankali ba kuma da ce Allah bai ma mijinta rasuwa ba da yanzu ma tana da yara biyu Tura lamarin Nur ya gefe na mai maida da hankalinsa kan Khadija. Daidai nan shi ma Dokto ya miƙe tare da Musallama ya wuce. Cikin alamun gajiyan da ke tattare da shi ya mai da hankalinsa ga Khadija bayan fitar da Dokto. Kamar wanda baya son yin magana ya furta. Za ki iya tasowa nan? Ji ta kamar ta share sa amma kuma sai ta ɗan sai ta dai kaɗa masa a kai saboda tuno nasihar baba. Sannan shi a karan kansa yana da wani irin girma da ƙima da hatta a cikin muryarsa za ka ji za ka iya jin haka Don haka ta miƙe hankali bayan kamar minti yadda take ɗanyi ɗin kamar laye sa shi kai hannu ya riƙo hannunta sosai zafin jikinta ya ratsa da nashi hannun har sai da ya ɗan ya matsa fuska ita ko ta tana neman dabar cewa domin ko ta masa ta sa ma ranta wani abu daban akan maza a gefen sai zama da ita kusa da shi da kusa da shi ɗan a tusi gab da shi a tusi ta da ta dan matsar da jikinta tana sake naɗewa gefe sosai ya san ita ke ji sosai shi ma kuma ya mai da hakan saboda rawar sanyi da take kaɗan kaɗan idan na ɗan zuba mata na kusan sakan ashirin kafin ya ja a hankali a ta tana da kai hannu ya ja mayafin da take rufe da fuskar ta zuwa ƙasa kaɗan ya ɗago ya duƙo gare ta yana miƙa mata kofin shayi sai haka ya ba su damar samun kusanci da juna har kowa na iya jin ƙarfin turaren ɗan uwansu sosai sosai ta wani rantsa ta, da ya matsa fuska kamar mai shirin sakin kuka ta yadda har sai da ya ɗan zuba ma black beauty face ɗin nata idanu sosai sorry ki daura ki dan sha shayin nan kaɗan ko da kaɗan ne sai ki sha magani kanta ta girgiza masa hawa da take rikewa tun ɗazun na rige rigen silalewa shi da ma kukan kai amarya baya karewa ne ya faɗa a hankali cikin tausasawa da ya tsokanan baki ta ɗan tura kaɗan da ƙoƙarin jan ya za ta sake rufe ta hannun ta ya rike shi mana ɗan murmushi a hankali sake furta please ya matsawa tsiga jikinta ta saboda yadda ya kira please ɗin a wani irin can ƙasa makoshi tamkar mai naɗa ko yaro da ke jin ɗan shagaban nan na son yi maman sa wayo ta bashi abu ba ta da zaɓin da ya wuce amsa kawai don ji take yi wani abu na mata kai kawo a cikin hannunta da ya rike. hannun nata ta saki tare da sake jan gidan saman kafaɗa ta sannan ya ɗan matsar da a cikinsa yadda yake da ya zauna da kyawu sosai saboda ya bata damar shin shayin sai ma ya maida hankalinsa ga TV kawai karo na farko ta ɗansa kallon sa ganin ba ita yake kallo ba ta kai kofin bakin dam dan gaskiya dan gaskiyar dakto ne yunwa take je rabanta da abinci kwarai rabanta da abincin kwarai tun jiya da safe a gida ne a Kano kurɓar da kusan uku ta fara jin yunƙurin amai ita dama zazzabin ta kenan ba ta son abinci don ko ta takura ta ci za ta iya aman sani ne da sauri ya amshe makonta da rikota ba zata matuƙar ba zata ji ta a sa hannunsa a saman bayan ta yana shafa mata kamar yadda akan ma yara idan ana son lallashin su wani irin yo ta ji ta sake ji saboda ta so tasowar amai da shakar ƙamshin sa jikin ta ja da sauri tana toshe bakin ta da hannu kafin ma wani yunƙuri ta dare sa ƙasa ƙofar da ta gani a falon kawai ta nufa da gudu Fatan ta kawai a ce bayi ne a wajen. Ta koyi sa hakan don kuwa karaman tuwalin ne da ke tsaf yana ƙamshin alamar ana kula da shi yadda ya kamata. amma wani aman kirki da saboda babu komai a cikin nata sai shayin nan da ɗan malt. Da gwaggo Safina ta matsa mata a sha sanda suka iso. Yadda take yunƙurin aman ya haddasa mata rashin ƙwarin jiki. Daga duƙen da take ta dinga jin kamar juwa za ta kwashe ta. Baya ce da nufin jingina da bango ta ja Rukota. ta. ta da zaɓin da ya wuce kwantar da kanta a ƙirjinsa tana sauke numfashi guda guda. a hankali cikin nuna damuwa da yanayin na taifarta sannu kin gama kanta ta ɗan ɗaga masa tana lumshe idanunta sosai jikinta ya sake ɗaukar zafi taimaka mata ta wanke bakinta a baza ta kawai ta ji ya